الحمد لله الحمد لله الذي برأ النسم وأفاض النعم وأوجد الأشياء بعد العدم وخلق الأنوار والظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج الوحاج صاحب الإسراء والمئراج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله عنوان خطبتنا اليوم هؤلاء الثلاث اجتنبوا اجتنبوا دموع ثلاث اجتنبوا دموع ثلاث أو هؤلاء الثلاث اجتنبوا دموع الثلاثة قسمته إلى ستة نقاط بدون تعطيل النقطة الأولى المقدمة عباد الله لطالما لطالما يتحدث الناس ويعد الوعاظ عن حقوق الأيتام لكن خارجيا بغض النظر عن الداخلي يبذلون جهودهم يبذلون جهودهم في جانب الإنقاذ من المشقة بغض النظر عن حلول ما يلقيهم في المشقة أين آباء الميت أين أمهات الميت أين إخوان الميت النقطة الثانية اتقوا الله أيها الثلاثة الآباء الأمهات والإخوان النقطة الثالثة حذارا بدموع الثلاثة أولا دموع, دموع الزوجات أي أمهات الأيتام ثانيا دموع الأيتام يعني أولاد الميت ثالثا دموع الميت النقطة الرابعة دموع الزوجات أربعة أولا مات زوجها فصارت أرملة ثانيا منعتموها حقها من الميراث التي قسمها الله تعالى ثالثا فرق الله بينها وبين زوجها بالموت وفرقتم بينها وبين أولادها وهم أحياء رابعا شتتم بين أولادها وبناتها النقطة الخامسة دموم أولاد الميت أربعة أولا مات أبوهم فصاروا أيتام ثانيا منعتموهم حقهم من الميراث التي قسمها الله تعالى لهم ثالثا فرق الله بينهم وبين أبيهم بالموت فصاروا أيتام فشددتم اليتمى أن فرقتم بينهم وبين أمهم رابعا شتتموهم بغير عذر في حالات أو كارات شتى بعضهم في المدن وبعضهم بادون في الأعراب يسألون عن إخوانهم النقطة السادسة دموع الميت أربعة أولا حذفتم ماله الذي كد فيها وسعى في طلبها لمصلحته ومصلحة عائلته ثانيا أعطيتموه بالزيادة ليتم على أولاده يتم الأم على يتم الأب ثم زدتم يتم التفتيش ثالثا حلف بينه وبين منا في إجماع أهله فشتتموهم وشتتم المنزل بدون عذر رابعا تركتم أم أولاده وأولاده في منزله الذي بناه بكده وأسكنتم لكعا فيها النقطة السابعة سبعة أسئلة لهؤلاء الثلاثة سؤال الأول أأنتم أقرب من الأولاد أم الأم سؤال الثاني أتراثهم حل لكم ومحرم على أمهم ثالثا أتئيب لكم أنفسكم أن تدرد, أم أن تدرد أمكم كما طردتموها رابعا هكذا فعل بآمنة أم المصطفى صلى الله عليه وسلم حين مات زوجها عبد الله خامسا من الذي حرمها سكن زوجها أو سكن أولادها سادسا لماذا لا ينكهها أحد منكم أو من غيركم فتدعمونه في كفالة الأولاد سؤال السابع والأخير أفما نحن بميتين كما ماتوا النقطة الثامنة استمعوا مآلكم بفي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فمر بصائب المقاصر وقد أقام الصبي فإذا امرأة تبكي فقال ما شأن هذه قالوا فرقوا بينها وبين ولدها قال فأخذ أبو أيوب بيد ولدها حتى وضعه في يدها فانطلق صاحب المقاصد إلى عبد الله بن قيس فأخبره بما فعل أبو أيوب الأنصاري فأرسل إلى أبي أيوب فقال ما هملك على ما صنعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني في الجامع الصغير وصححه الألباني النقطة التاسعة كيف يعالج هذه المصيبة أولا نعالجها بالوعظ والإرشاد بحقوق الأيتام خارجيا وداخليا ثانيا بالوصية الحارة لمن خشي عن ذريته بعده كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا ثالثا إحسان الإحسان للأقرباء الذين لا يرثون إن كان المال كثيرا قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين رابعا إنشاء لجنة خاصة في رعاية حقوق الأيتام متعضدا بمنظمة السوشيال والفير كي تراعي بحقوق الضعفاء وأخيرا عباد الله نذكركم بصيام تاسوعة وعاشورة تاسوعة والعاشورة التي يكون التي تكون يوم الأحد ويوم الاثنين ثم نعزي ونرسي على إخواننا في College of Education وكاديو نسأل الله أن يغفر أمواتهم وشفى أمراضهم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya tabbata ga Allah babu ambota da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne tsira da aminci su tabbata ga wannan annabin iyalansa sahabbansa da waɗanda suka bi su da imani har tashin alkiyama a hudubar mu a yau masjid kitabu wa sunna alamar hajji salafiya unguwar dugal garin biyu jihar borno muna yinin juma'a bakwai ga watar farko watar muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ya zo daidai da shida ga watar tara watar septemba ko satumba meladiya shekara da goma sha tara. taken hudubar a yau shine a ku uku ku ji tsoron hawayen mutum uku ko uku ku ji tsoron hawaye mutum uku ko kuma ko uku ku ji tsoron Allah ya isan mutum uku ko ko uku ku ji tsoron hawayen Allah ya isan mutum uku na kasa wannan hudu ba gida tara gabar farko shine mukaddima ya ku bayan Allah lokaci mai tsawo malamai masu wa'azi masu karantarwa suna ƙoƙarin faɗakar da mutane wajen haƙƙin marayu kyautata wa marayu mutunta wa marayu sai dai matsala guda wannan tunatarwar ta zanto na waje ne ba na ciki ba ma'ana sun dage da wa'azi na haƙƙin marayu a waje amma sun shagala daga wa'azi a kan haƙƙin marayu a ciki in mun ce a waje ma'ana ana iya ƙoƙari yadda waɗanda suke bare su taimaka wa maraya wannan abu ne mai kyau amma kuma akan shagaltu a kan fuskantar da wa'azin nan ta ciki ma'ana zuwa ga dangin maraya ina yayyunsa ina ƙanninsa ina kakanninsa to wannan sai ka ga an rinsa ido an gafala an shagala daga haka ɗin to shi yasa har yanzu lamuran ba sa gyaruwa ya kamata idan ka ce wannan maraya ne yana cikin matsala sai a duba me ya kai shi matsalar su waye danginsa cinye kudin suka yi sun rasa wurin kwana gidansu din sayarwa aka yi to wayannan abubuwan su aka kau da kai aka manta da su ana kwamitoci da yawa na taimaka marayu wanda abu ne mai kyau amma kuma an kasa tsarin da kuma mai zai jefa marayu ire-iren waɗannan hali na niyasu ɗin. a nukta na biyu nukta na biyu shine ku ji tsoron Allah ko mutanen nan guda uku ko mutanen nan uku ku ji tsoron Allah mutum na farko iyayen marigayi mutum na biyu uwayen marigayi mutum na uku dangin marigayi yan uwansa mana yayyunsa da kannensa wayannan ɓangarori uku su ji tsoron Allah iyayen wanda ya mutu sannan kuma uwayen wanda ya mutu ina ce iyaye ubanni Ina ce uwaye su ne kenan mahaifiya sannan kuma na uku dangin wanda ya rasu ma'ana yan uwansa yayyonsa da kannansa nukda na uku ku ji tsoron hawayen mutum uku ku ji tsoron hawayen mutum uku suwa nake nufin su ji tsoron hawayen mutum uku su uku su ji tsoron hawayen mutum uku kenan baban wanda ya mutu ɗaya kenan mamar wanda ya mutu biyu kenan sai na uku wanda ya mutu shi ma ya mutu amma ji tsoron hawayensa ba ya mutu ma'ana su uwaye ubanni yan uwa in ba su yi hankali ba sai da ɗansu ya mutu shi kenan sai uba da uwa da kuma yan uwan mamacin su haɗu da Allah ya isan mutum uku Allah ya isar matar marigayi Allah ya isan ƴaƴan marigayi sannan kuma Allah ya isan marigayi wanda in ba su yi hankali ba sai mutum ya mutu waɗanda ya bari a bashi ɗin waɗannan Allah ya isa uku saboda haka duk wanda yake da nasa da ya mutu to su guji Allah ya isan matan marigayi Allah ya isan ƴaƴan marigayi Allah ya isan marigayin da kanshi a galibi idan mutuwa ya zo sai ga bala'i da yawa ya haihu kafin a mutum ana zaman lafiya ana mutuwa sai ka ga dangin mamacin sun fakar da iyalan mamacin a gaba sun tsangwame su sun ɗaga musu hankali har wani ma zai zo yana yi wa matar wani yana cewa saura kwana ta zaki kina gama ta kaba za bar gidan nan su ne matsalolin da yanzu ke faruwa a rayuwa wanda haka nan har ya fi satar da ni mako biyu da ya wuce ne wani shirin ah, mai taken ah, don marayu tare da vision fm wanda suke sawa da ranar laraba hudu da rabi zuwa biyar da kunne na na wannan sai ga kawai ta mutu sai ɗaninka ko wanda sai zo ya kalle ta ya ce matsiyaciya ai saura kwana ta za ki bar gidan nan ko kun ga ire-iren waɗannan matsaloli da suke faruwa galibi muna da kokarin yin kwamiti a ɗinka marayu kaya a yi kaza a yi kaza amma waɗannan matsaloli na cikin gida mun manta da shi wanda galibi wasu marayun bai dace su wahala ba don an mutu an bar musu abin da ba za su wahala ba amma an samu wasu marasa imani ba duka ba amma galibi abin da yake faruwa kenan kai tsaye sai mu tafi nukna na hudu hawayen matar marigayi hawaye ne guda hudu macen da mijinta ya rasu galibi tana fama da zub da hawaye nau'i hudu hawayen farko mijinta ya mutu sazanto mara miji wanda ko a zamanin annabi idan mace mijinta ya mutu to ana ɗaukar ta abin tausayi ne na ƙarshe shi yasa annabi ya kirga asa'i alal armada, wanda yake kai kawo don tallafa matar da ta rasa mijinta ya mutu ya samu wani abu na hatsi ya tura musu ya yi kaza yi kaza annabi ta kamar mai jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah to kuma ta baiwar Allah nan mijin ya mutu ta zubar da hawaye iya zubarwa da suna zaman daɗi da shi da ba sa zaman daɗi da shi domin mu mun sani idan mace ta mutu ta bar miji hawayen da miji zai zubar ba zai kai kwatan kwatan wanda ita za ta zubar da shi ya riga ta mutuwa ba domin za ka yi daga namijin da hawayensa da nisa matarsa za ta mutu ba zai koka ba amma mace duk nisan hawayenta ya ce mijinta ya mutu sai ta yi kuka sama da mutuwar babanta to kaga hawayenta na farko Allah ne ya kaddara Allah ya kashe mijinta tana da hawaye to madadin dangi su bi bayan da alkhairi sai a ɗau ƙaran tsana sai uwar marigayin ta tsane ta uban marigayin ya tsane ta yi da ɗan nan su tsane ta suna ganin ga wata ba dangi ba ta zo za ta ci gado to allan da yake mata ta gaji mijinta kana nufin allah bai san abin da yake yi ai tun da su riga sun yi aure a najeriya yake ya aure ta a china ko a nan borno yake ya aure ta inyamura ta a can Legas. ka gasa ta zama danginsa Allah ya ce a ɗauki gado a basa amma sai su sa ta kwararar da hawaye na biyu su hana ta haƙƙin gado da Allah ya raba mata su Allah Allah suke ta yi gaba a mu ba za mu raba gado da yanzu ba wa ya gaya muku wannan sai na ta nan mijinta ya rasu ba da gado ta fata ba tana magana ta ta yi ke kashe shi kaga hawaye na biyu an hana ta gadon mijinta wanda Allah ne da kansa ya raba ya bata wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum walad فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين Allah ce mata suna da kwata na abinda mijinsu ya mutu ya bari in ba shi da ɗa ko ya in ko yana da ɗa ko ya suna da ɗaya bisa takwas sai da sumunin ba za a ba ta ba haka za ka zama ta gaba ta yi gaba ga baban miji ga uwar miji ga yayyu da kan namiji su yi gum tana kaiwa kotu ta ce ba ta da imani alhali kuma ta ne hawaye na uku hawaye na uku yadda Allah ya raba ta da mijinta sai dangi su ɗauki wani mataki sai su ƙara mata hawaye sai su raba ta da 'ya'yanta tana ji tana gani tana son ta rike su ku bar ta rike mana ku tallafa mata ta rabu da mijinta ba za ta gan shi ba shi ke nan ta zo a kwashe yaron sai a zuwa kwashe yara a raba ta da yara waye gaya muku zai ya mutu za a raba ta da yara kaga duka wannan ba a wata hudu da kwana goma a yi mata wannan ta'asa da tana da yara biyar ga mutum yara su, yanzu an raba ta da mutum shida gaba daya in ma an mata adalci a kai wannan tana tana goye da shi bari ta je ta dan rike shi kafin za ka ba waye gaya muku ana wannan fashin don wanne za ta ce yau a ce an kulle ka police ba wai kwace ka ba dubi hawaye da mamarka ke zubarwa sai ga an raba ta da yaran wani wanda bai iya control na gidansa ba ma ya za a ɗauki ya iya wanda akwai lokacin da ake iya raba yara in maslaha ce haka amma ba wai an ce wajibi ba ku bar da yaran ku ɗau nauyinsu mana wani ce wanda zan sa masara mudu goma wani ku da uwa da uwayen domin kaza kaza ka duba da tana tafiya ta ji kukan ɗanta a wani lungu uwar sai ta kana sama ba ma ya gure ta kai kaiwa ba ta kai ta ka sai kuma hawaye na hudu kun ta yaransa kuma yaran ma za ga wani ba mutum da ya zaba ne ba sai a ɗaiɗaita su eh, a ce wani ka ɗauki ɗaya wani ka ɗauki ɗaya wani a kai sa ƙauye wani a kai sa birni kaga wannan duk lokacin da take so ta ga yaran ba za ka yi ta gansu a dunkule a wuri ɗaya ba to waɗannan abubuwa guda hudu kuka jefa ta a ukun ciki da na farko Allah ne jefa ta rasuwar mijinta ukun nan in kuwa zai fafi ta zub da hawaye to wallahi sai Allah ya tsire muku duk wanda yake da hannu a cikin sai Allah ya tsire masa tsakanin mahaifi ne mahaifiya ce da kuma abin da ya shafi yan uwan wanda ya rasu don wata zaga mijin yaro suna shiri da surukarsa ta ke ta canza surukannin fuska nukta na biyar shi ne hawayen ya'yan marigayi su ma suna da hawaye hudu mun ji hawayen su hudu to su ma ya'yan marigayi suna da hawayensu guda hudu hawayen farko babansu ya mutu sai suka zama marayu sun rasa baba ba ya ji wani wuri ne zai dawo ba ya tafi kenan sun zama marayu sai na biyu sai a samu wasu mugaye eh wasu mugaye ko yayyo marigayi ko kandan ko abinan sai ya zo ya shene shene ya cinye gadon su ya ce ba za a ba uwarsu ba shi zai rike sai ka ga an cinye musu gado wanda Allah ne ya raba yake a basu yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayayn فإن كن نساء فوق ابنتين فلهن ثلثا مما ترك وإن كان والدة فلها النصف ده هناك sannan kuma hawaye na uku da za a kawo musu yadda mutuwa ya raba su da babansu suka zan marayu sai a ƙara musu a a raba su da uwarsu ba sa son rabuwa da uwar su, ita ma ba ta son ka rabu da 'ya'yanta sai a raba su sai ka ga yanzu maraicin ya yi tsanani ga maraicin uba ga maraicin uwa sai na hudu sai kuma a ɗaiɗaita su ba tare da uzuri ba a ɗauki wa a kai wani unguwa a ɗauki ƙaninsa a kai wani unguwa a ɗauki wancan a kai wani ƙauye su ma a rarraba su wanda shi yanzu yaran nan take an ƙara musu maraici uku bayan sun eh, maraicin uba ga maraicin kuwa sannan kuma ga maraicin yi su zai je zana inda ba wansa ba sanin ko kun nuna ƙarfin mulki kun rarraba su sai ka gaji. yana cewon babansa da ya rasu yana kewan mamarsa yana kewan yayyunsa da kanninsa mata kowannensu yana shauƙin ina ma ya ga yan uwansa wannan matsala ce shi sa masifu yake tabin al'umma kala kala kararsa gane kai saboda haka wannan bala'i ne yanzu da baban ya rasu da duk kun bar su wuri daya da mamar ba maraicin daya ba amma an zo mai da maraicin a dole a zama uku kuma duk inda aka yi su da wuya in wata tana da imani ta kula da marayu wata ba ta da wannan imanin ta ne a gabanta nuna na shida hawayen marigali da ya mutu shi ma yana da hawaye hudu hawayensa na farko dukiyarsa da ya sha wahalar nema ya yi ta nema ya sha wahala in ma'aikaci da ya ta zuwa aikin nan kudin sallamarsa ya isa bayan mutuwarsa in manomi ne ya je gona ruwa ya dake shi shi ne mangare, shi ne yalma jibir in nan kasuwa ne shi ne kasuwar ƙauye kasuwar kaza makaniki ne shi mai wanda ne shi tela ne shi in ma duk na nan shi yau wahala ya wahala ya nemi wannan kudin domin ya suturta kansa ya ɗau nauyin kansa da na iyalansa sai rana ɗaya ko zo ko kwace dukiya shi ya rasu ya bari ba ƴaƴansa ba ba iyalansa ba na biyu kun cutar da shi wajen ƙara wa yaran samarin shi shi yana gani ya mutu sun rasa wani gaba na cikin ikon Allah kuma kwatsam sai ya ji kun kun raba su kuma da uwarsu kun raba su da uwarsu sannan ko kun daidaita su wannan yana damun wanda ya mutu yana damunsa na uku kun shiga tsakaninsa da abin da yake buri don duk burin magidanci in Allah ya hore masa ya iya yin gidan kansa ba wajen kansa yake gidan ba don iya mutu ne ya'yansu zanto a yi a wuri daya duk burin mutum haka ya mutu suna wuri daya karshen da gidan kansa kun zo kuma watsar da su hawayensa na hudu shine kun kori matarsa a gidan kun kori ƴaƴansa a gidan kun kawo wani kato wani gardi ya zo na gidan sai ga shine da gidansa ya mutu sai ga an zo ana ba matar su. ana fata noti notice mu su dangin kana zaman lafiya da matarka ka masu ashe ta shanye ta ta ba ta notice sai ka fita a ɗibi yaran nan a rarrabar da su sai wani garbi a yan uwa zo shi kuma ya ɗebo yaran sai zo ya zo na gida wani wani cin amana ne ya wuce wannan saboda haka wannan Allah ya isa guda uku in kuna da wanda ya mutu a dangin to kar ku yarda ku ci karo da Allah ya sa, ko na sa ko na yayansa ko nasa kansa Luka na bakwai tambayoyi guda bakwai ga wayannan uku din tambaya na farko shin ku kuka ji kusanci da 'ya'yan ko su uwa tana son ta rike 'ya'yanta, da masu takara kai 'ya'ya uba da uwa ne amma in babu uba uwa ce take da iko a kan ɗanta shi yasa maryam ma tana haifar ɗan cikinta ta ce in nesa mai to a maryam ba ta nemi dangin miji ba don miji ya rasu kudin kuka zai cancanta rage yaron ya'yan ko uwarsu don yanzu kai ka zo kai nan uwan marigari ne za ka ɗauka uwar yaron kuma tana so in ka ɗauka wa za ka kai wa yawa eh, matarka to matarka ɗin da uwar nan, wa ya fi da rin yaron wannan tambaya ta farko ce tambaya na biyu shin gadon yaran nan halal ne gare ku ku ci su kuma uwarku haramun ne gare da ta ci sai ga wani marigayi kanin marigayi ya tattara gadon yara ya cin an ana uwarsu to kai wansa ko kaninsa ko wane ne na ka cinye gadon yaransa wuta balbalkaci amma uwarsu sai ta cinye su muddin ba giya ta sha da aladu ba ta ci halal ta ci bilis don dukiyar 'ya'yanta ita da dukiyar halal ne gare da kuma hana ta ta je tana ta ma tana ta shan wahala tana rike yara sannan kuma na uku yanzu zai muku daɗi zai muku daɗi ku dangi mamaci yayyunsa da ƙannansa ko a ce an kori uwarku a gidan ku ba za ku ji daɗi ba za a yi daru da ku to ita fa matar mariga ita ma fa uwar wasu ne ya'yanta ba za su ji daɗi ba tambaya na hudu shin haka dangin baban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wa amira mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amina tana da cikin annabi annabi ya rasu eh, baban ta ya rasu eh, mijinta kai mijinta abdullahi baba annabi ya rasu amma abdul muttalib da ƴaƴansa har su abu lahab familin su baban annabi abu lahab yayin baban annabi su gaba da sai kwamitin suke kula da ita har ta girman da cikin har ta haifa suka ci gaba da zaunar da ita a ɗakinta sai tana buƙatar auren da jinta ita kuma ta ce ba ta buƙata hatta abu lahab da ta ji ana cewa abu lahab yayin baban annabi ne ran da aka ce amina ta haihu lafiya sai da ya yanta baiwarsa kowai batul aslamiya don ita sai masa wannan albishir ta zauna a gidan shekara shida sai da shekara shida sai ta rasu annabi yana da shekara shida kafin babansa abdulmusallib ya karbi kan kuma da annabi eh, kaga ba a ce an kwace na ba wannan ma a jahiliya shi annabi kuma bayan ya zama annabi ma za ga idan mace ta rasu annabi yana kiran yar uwar mace isa ta girman da yaron don alkhalatu bi manzilatil um inna tana matsayin uwa saboda kan duniya bayan uban ɗa uban ɗan da ake rigima ba wanda ya cancanci rike ɗa kamar uwar yaro don amalathu ummuhu kurhan wa da'arhu hukura. ko kai da kaka kai da uban marigayi daga kai uwar yaran da cancantar rike wayannan yaran ba ta rike ku tallafa maka sai dai in kun ga tarbiyyarsa tarbiyyarsa zai lalace sai ku da wani mataki na biyar waye haramta mata zama a gidan mijinta ko ƴaƴanta don yaran nan kaddara gadon gidan nan nasu ko da baban su ya saki uwar sai ta tafi da baban ya rasu ba gidan ya zauna su ba to uwar tana da ikon ta zo ta zauna gidan ƴaƴanta ko ba ta da shi tana da shi saboda haka su suka cancanci gidan ba wani kato a gefe ba sannan kuma na shida don me in a cikin ku akwai wanda ya yi masa ita ma ta yi shi ba zai aure ta bane ku ci gaba da lura da wayannan yaran in ma yaran suna da yawa sauran dangi su sa hannu ko kuma haramun ne ku ce ta auri wanda ya mata ko ba ne ya zo ya zauna a gidan a gidan ɗan uwan ku ya zo ya zauna a gidan su na yanzu su lura su reni yaran nan shi mai shi ma in ba shi da ƙarfi kuri da sa hannun kuna taimaka musu tambaya na bakwai shin yadda wannan ya mutu muke tsaye ta sa da buɗin ba za mu mutu ba ne ko ba mu da mata ko ba mu da yara nukta na takwas ya koma su tarwatsar da gidan mutum bayan ya mutu ku ji makomarku a bakin annabinku sallallahu alaihi wasallam abdurrahman al-hubuli yace mun fita yaki sai karkashin jagorancin abdullahi bin qais al-fazari sai abdurrahman ibn auf bayan yaki ya lafa ya zo yana dan wucewa tsakanin mutane sai ga wata mata tana ta kuka kafira me bautan gunki tana kuka shi ne sai ya tsaya sai ya ce me ya same ki lokacin an gama yaƙi matar tana cikin slip bayi slip bayi ana rarrabawa sai matar ta ce ɗaya eh, an ba da ɗanta a wani a matsayin bawa ita kuma an bayar da ita baiwa wa wani daban don haka tana kuka an raba ta da ɗanta abu ayyuban al-ansari ya nemo masa ɗanta ya ɗauko ɗan ya zai damɗa a hannunsa sai take wanda yake kula da raba ganimar ya kawo ƙaran abu zarrin wajen shugaba abdullahi bin qais sai abdullahi bin qais ya kira abu zarrin yace me yasa kai haka sai abu zarrin yace ai da kunne na abu ayyub al-ansari yace da kunne na naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya raba uwa da ɗansa Allah zai raba shi da duk masoyansa da duk abin da yake kauna a lahira mutum a lahira yana kaunar ruwan sanyi sai Allah ya raba shi da shi yana kaunar aljanna sai Allah ya raba shi da shi duk wani abin da za ka so a kiyama Allah ba zai baka ba wannan fa jama'a ana maganar mace ce armiya kuma ɗaya ne ce a filin yaki. amma duk da aka raba ta da ‘ya'yanta ka ira shi ballantana mace musulma ba ta bautan gunki tana azumi tana ruku'i tana sujada tana tsalla ka zo ka ci zarafinta haka saboda aka mutu tsoron ala gidajen da aka mutu dewa wasu gidajen sai ka jerin wani sai ga dangi suna nuna maka kauna da iyalan kana da rai sai ka mutu a zo ana cin dundumiyar ka wannan hadisi da na kawo imamu turmus ya ka sunan hadisi na 1566 da 1283 imamu ahmad al musnad ya ka na dubu ashirin da uku da ɗari biyar da sha uku tsabrani cikin jami'ar sahir lamar hadisi dubu takwas da ɗari takwas da sittin da takwas albaniya inganta hadisi nukta na tara na ƙarshe yaya za mu magance wani na masifu da yake faruwa na farko wa'azi da karantarwa wajen nuna mutane haƙƙin marayu ba nuna wa na waje kaɗai ba nuna wa na cikin shi ma mu sa don na waje ana iya kwamiti eh mu ɗinka marayu kaya kaza kaya kaza to su ma waɗanda aka samu marayu a cikinsu dole mu riƙa wayar da su da irin wannan karatu uban marigayi uwar marigayi kai in ya kama ma yadda ya yi aure za a ji a yi walima a yi wa'azi to ya kamata ma in ya zanto lamarin namu haka to in an mutu ma mu je mu yi wuya ne a yi wa'azi a karantar da su haƙoƙin juna na biyu duk wanda yake shakkan irin wannan a rayuwarsa to in je mu ɗan wanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa ko to ya tsaya ya rubuta wasiya mai kyau kuma ya sanar duniya da shi cewa ni ina mutu karawa zamin da gidana duk wanda zai taimaka ya taimaka yayana a ba da wasiya mai karfi don Allah da duk wanda yana ganin zai bar zuriyarsa su gayyara bayansa to ya faɗi magana da ya dace domin inganta bayansa sannan kuma na uku in kai mai arziki ne sosai kuma kana da yayyu da kanne waɗanda ba su da gadonka to ka ba da wasiya a yi musu sadakan kaza a dukiyarka yana da kyau don wani abu idan kana musu isani shi ma zai lallashi zuciyarsu don mu sani Allah ya ce duk wanda ya ga alamar mutuwa yana ba da wasiya lil walidaini wal aqrabin ga iyaye ko da dangi ta a dukiya ta a ba su wani abu duk da wasu malamai suka ce za Allah ya ce ka dan ma iyayenka wani abu a wasiya a dukiyarka lokacin iyaye ba a ba su gado amma tun da iyaye ana ba su gado to ba za ka ba da wasiya ka ce a'a ba baba na kaza dukiya na ba shi zai jira gado amma duk da aka ayar ba duka aka shafe ba idan iyayenka ba musulmai ba ne, kai musulmi ne ko ba ka ba ayin ka mutu ba su da gado ko to kana iya cewa a gadon ka yi musu ihsani kaza kaza ya halatta tunda su iyayenka ne sannan kuma yayyunka da ƙannanka in ba su da gadonka don kana da ƴaƴa ko kana da dukiya mai yawa to ba yake sai ka ce wani percentage na dukiyarka a basu kaga su ma za a rarrashi dukiyarsu ba tare da sun sa ido a kan sauran dukiyar ba in ko dukiyar ko ba yawa to wannan zai su yi haƙuri sannan ko abu na gaba yadda ake ƙoƙarin wajen kama kwamitoci daban-daban a najeriya da kasashenmu na afirka da kasashen duniya wajen kafa kwamiti na tallafa marayu yi eh, kaza a marayu iya unguwa kaza ward kaza gari kaza state kaza to mu yi ƙoƙari mana wajen kafa kwamiti kuma na bin kadun marayu wannan kwamiti idan a yi mutuwa to su ne alal akalli za su je inda aka yi mutuwa su tara dangi da 'yan kwasu su yi musu nasiha kuma in an ga akwai cin zarafi na matar marigayi ko ‘ya'yan marigayi su saba ki su yi nasiha lalle lalle muna buƙatar irin wannan kwamiti a najeriya a jihohinmu da 36 na najeriya gaba ɗaya muna buƙatar irin wannan kwamiti kuma wannan kwamiti ne ya zanto tana da haɗin kai matuka da abin na social welfare wanda a duk lokacin da abin ya gagara ko ana iya sa wa'annan su sa baki ya marayi za a watsa da su za a kore da uwar gidansu a sa haya su ba su yi su yi kankanar ramba to a ce to wannan kwamiti ɗin da hukuma su tsaya a ce ba a isa ba wannan wajibi ne a samu haka a ƙasashen a jihohin najeriya wannan yana da kyau mai da hankali a kai sannan kuma dab da ƙarshe kada mu manta azumin tasu'a da ashura wanda ana yin su tara da goma ga watan al-muharram yau muna yin bakwai gobe asabar takwas saboda haka za yi azumin jibi lahadi da gata jibi lahadi da gata yana da falala sosai Allah yana kankare sabo musamman tunda muna yanayi na damuna akwai saukin azumi mu azumci lahadi da litinin na wannan makon mu sa iyalanmu da 'ya'yanmu mu yi iya gurgudu sannan kuma a ƙarshe muna mika ta'aziyya da alhini da addu'a ga ɗalibai da suka haɗu da tsotsayi a makarantar college of education waka bayan sun yi tafiya na filtir sun zo akwai matsaloli da ya faru akwai cututtukan da suke ta fama da shi an samu wasu sun ta mutuwa wasu kuma ana ta kaiwa asibiti muna addu'a musulman da suka mutu a ciki gaba daya Allah ya musu tukuyi da aljanna Allah ya musu kyautar aljanna tun da dai suna kan neman ilimi ne Allah ya gafarta musu kurakuransu kuma ya ƙara wa iyayensu dangana wayanda kuma suke kwakwanci asibiti a cikin wayannan ɗaliban da ma duk wasu marasa lafiya don kowa ya sani yanzu asibiti ba da muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya sannan kuma addu'ar mu na mamata da suka rasu bai takaita da ɗaliban nan da suka ta mutuwa ba kowa ya sani mutuwa ɗin kwanan nan ya yi yawa muna addu'a duk musulmi da ya rasu allah ya maza shimfiɗa ta alkhairi cikin gabarinsa da shigar da shi gidan alfarma aljanna kenan gobe kiyama marasa lafiya allah ba su lafiya masifu da jinnata jinnatan kuma allah ta kaita mana haka muna roƙon Allah ya saukar mana damuna mai albarka ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu aminci ya ƙara mana imani ya taimake shugaban ƙasanmu da gwamnoninmu da jagororinmu gaba ɗaya a kan duk abin da zai inganta rayuwar talaka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina azabannar wanda suke bana addu'o'i a wurare daban-daban da wanda suka rubuta suka kawo ya Allah ka share kowa damuwarsa ka biya kowa bukatarsa na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله